انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا كالورا يا كي wannan manzo kaga yadda muka fifita sashen su akan sashe a duniya wajen arziki da matsayi amma gidan lahira nan ne inda bambancin ni'imar ya fi girma fiye da rayuwar duniya kuma ya fi falala don haka mumini ya yi kwaɗayin samun hakan.